Sashin Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani, Saroniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashin hausa.com. masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya ibrahim kalmasi garba ne da mahmud lalo da sauran abokan aiki a nan birnin washington ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar juma'a hudu ga watan oktoba to kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labarai jiragen yakin saman rasha da na dakarun siriya sun gudanar da waɗansu hare-haren sama yankunan da 'yan tawaye ke rike da su a birnin aleppo shugaban colombia juan manuel santos ya ce ya amince da tsawaita shirin tsagaita wuta tsakaninsa da kungiyar 'yan tawaye ta fak. wani jerin gwanon motoci dauke da gawar basarakin kasar thailand ya isa fadar kasar da ke birnin bangkok to kanin labaran kenan to ko ina fa'idar musayar jagororin 'yan boko haram su hudu da 'yan matan cibok 21 yanzu ina ganin cewa wannan mutum shine ya kashe min dan uwa ko ya kashe min uba ko yayana ko kanina sannan kuma mu komo gari guda mu zauna ina ganin shi to shine nike ganin wani boko haram gashi ne ya saki bullowa To yayin da zaben shugaban kasar Amurka ke kusatowa yaya ake ganin siyasar Amurkar a jamhuriyar niger da sauran kasashen Afirka? Wato can Amurka an ɗoki ɗan kasa. kuma ana darajan tashi kuma ana horon 'yan ƙasa menene a shika-shikan demokrasi za a kuma ji hira da wani kwararre kan taɓin hankali game da sakin 'yan matan cikok da aka yi ga wanda ga dukkanin alamu suna cikin wato sun fita hayyacinsu mamun lalo na tafi da shirin duniyar amurka muna kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma sai fa kun sha labaran duniya To jama'a assalamu alaikum. Jiragen yakin saman Rasha da na dakarun Siriya sun gudanar da waɗansu hare-haren sama yankunan da 'yan tawaye ke rike da su a birnin Aleppo a cikin daren jiya zuwa wayewar garin yau Juma'a. Wato a cewar wata ƙungiya mai sa ido akan rikicin na Siriya kenan. Ƙungiyar Syrian Observatory for Human Rights ta rawaito a yau Juma'a cewa an kaddamar da hare-haren sama da dama a gabashin Aleppo. kuma bayan an kammala kai hare-haren zuwa tsakiyar safiya an ci gaba da kai wasu ɗaiɗaikun hare-hare arewaci da kudancin birnin na Aleppo. wasu majiyoyi na 'yan fafutuka sun ce hare-haren sun kashe ko kuma sun raunata mutane da dama ko da yake babu takamaiman adadin mutanen da suka jikkata domin har yanzu akwai waɗanda suke ƙarƙashin baragizan gine-ginen da suka rushe waɗannan sabbin hare-hare na zuwa ne kwana guda bayan da sakataren harkokin wajen amurka john kerry ke shirin ganawa da takwaran aikinsa na rasha sagi lavrov kuma wannan ganawa ita ce za ta kasance ta farko tun bayan da hukumomin washington da moscow suka yanke tattaunawar diflomasiyya a farkon wannan watan shugaban colombia juan manuel santos ya ce ya amince da tsawaita shirin tsagaita wuta tsakaninsa da kungiyar 'yan tawaye ta fac a wani mataki na farfado da shirin zaman lafiya wanda ya ruguje ainihin yarjejeniyar tsagaita wutar tsakanin kungiyar ta fac da gwamnati za ta kawo ga ƙarshe ne nan da wato da karewar wannan wata na oktoba amma shugaban na colombia ya tsawaita shirin har zuwa ƙarshen shekarar nan sanarwar tsawaita wannan shiri har zuwa ranar 31 ga watan disamba na zuwa ne bayan da shugaba santos ya gana da masu zanga-zanga da ke yin borin neman gwamnati ta ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar duk wadda cewa masu kada ƙuri'a raba gardama sun yi watsi da shirin a baya masu kada ƙuri'a sun zaɓi ƙin amincewa da sasantawa da ƙungiyar ta fak da kashi 50.2 kuma wannan sakamakon ya sammaci shugaban ƙasar ta colombia lura da cewa ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka yi gabanin zaben ta nuna cewa jama'a za su amince da yarjejeniyar wani jerin gwanon motoci dauke da gawar basraken kasar thailand bomibol adulyade ya isa fadar kasar da ke birnin bangkok yanzu aka yi rima maha vajiralongon ne zai wato dare kan karagar mulkin kasar domin ya gaji mahaifinsa amma kuma yayin da yake jawabi a ga manema labarai a yau juma prime minister kasar prayut chanaka ya ce za a dakatar da naɗin sarautar har sai an kammala zaman makokin rasuwar sarkin wacce za a kwashe shekara guda ana yi ทั้งนี้เมื่อทรงร่วมแสดงความไว้ใจ jimamin da muke ciki na rasuwar sarki bomibol idan lokaci ya yi za a naɗa yariman wanda tuni aka tabbatar masa da makamin inda zai ci gaba da jagorantar masarautar ƙasar gabanin haka yarima mai jiran gadon ya da uwarsa maha chakri sun je asibiti sun karɓi gawar mahaifinsu inda aka zagaya da ita akan tituna inda dabban mutane suka yi da fifi an da saka akwatin gawar mai launin shudi a cikin wata farar mota ƙirar mercedes tare da rakiyar wasu limamin addinin kasar inda aka ratsa da ita daga kogin firaya zuwa fadar kasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau juma'a wata kotu a kasar netherlands ta ce masu shigar da kara a kasar za su iya gabatar da kokinsu a kan wani dan siyasar kasar gerd welders wanda ake zargi da furta kalaman nuna kiyayya ga musulmi a wani zaman farko da aka yi a watan da ya gabata welders da lauyoyinsa suka nemi alkalai su yi watsi da ƙorafe-ƙorafen da aka gabatar gabansu inda suka ce ƙarar bita ta kullun siyasa ce wacce aka shirya domin a kasar takarar zabensa da za a yi a watan maris mai zuwa sai dai a hukuncin farko da ya yanke alkalin kotun gundumar hague ya yi watsi da hujjar waldas inda ya ce shari'ar ba za ta shafi walwalar siyasarsa ba ko kuma jam'iyyarsa ta freedom party wannan kara da aka shigar akan waldas. ta zamo wato ta samo asali ne daga wasu kalamai da ya furta a shekarar 2014 a lokacin yakin neman zaɓe a hague inda ya tambayi magoya bayansa ko suna so baƙi 'yan ƙasar maroko da yawa su shiga ƙasar ko kuma aka san hakan nan take dai magoya bayan nasa suka ce kaɗan suke bukata shi ko weldes ya ce za a shirya yadda za a aiwatar da hakan uwar gidan shugaban amurka michelle obama ta faɗa a gaban magoya bayan hillary clinton a jihar new hampshire da ke arewa maso gabashin kasar cewa bai kamata kawai a yi watsi da kalaman da ɗan takarar republican donald trump ya yi game da mata ba a matsayin wani abu da ke faruwa da ɗan takarar saboda kuma bayan da yake fuskanta a wannan lokacin zaɓe This was not just a lewd conversation. This wasn't just locker room banter. ta ce waɗannan ba kalaman batsa ba ne kawai kuma waɗannan ba kalamai ba ne da aka faɗe su a ɓoye wani fitaccen mutum ne yake magana cikin walwala ba ɓoye-ɓoye kan yadda yake ayyukan lalatarsa yana kuma bugun kirji akan yadda yake sumbatar mata da taɓa su yana mai amfani da kalmomi marasa daɗi ta yadda ni da ku muka shiga damuwa kada 'ya'yanmu su ji idan muka kunna talabijin a lokacin da take jawabi a wajen yakin neman zaben 'yar takarar democrat hillary clinton a manchester uwar gida michelle ta ce kalaman trump sun girgiza ta matuka ranar laraba da ta gabata ne jaridar new york times ta wallafa wata hira da ta yi da wasu mata biyu waɗanda suka zargi trump ya taɓa su ta hanyar da bai dace ba amma gangamin yakin neman zaben na trump ya ce labarin zuki ta malla ne kawai. labaran duniya ka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda kungiyoyin fafutuka da sauran jama'a ke ta bayyana ra'ayoyinsu game da sako wato 21 daga cikin 'yan matan Chibok da 'yan Boko Haram suka kama da aka yi. Nasiru alkaya gare ka. Ƙungiyar gwagwarmayar kwatun watan Chibok wato Bring Back Our Girls ke murnar samun mafi yawan 'yan matan lokaci guda tun sace su da aka yi shekaru biyu da suka wuce. tabbas fitowar matan ya rage waɗanda ke zargin kungiyar da aikin baban giwa da wasu da ke cewa shiri ne kawai don kawar da tsohuwar gwamnatin jonathan abin da fito fili shine tasirin kungiyoyi da kuma musamman ma kungiyar nan ta agaji ta red cross da ke shiga tsakani don sasanta bangarori biyu masu hamayya da juna a yi bani gishiri in ba kamanda ɗaya daga shugabannin ƙungiyar agajin ta red cross a gombe da ke arewa maso gabashin najeriya abubakar yakubu ya bayyana yadda sukan cimma irin wannan yarjejeniyar don me saboda dan adam kawai muke taimakawa humanity shine abin da muke dogara da shi shine abun da in ya jikkata mun samu damuwa mu mu taimaka masa ya zamanto ya samu martabansa ya dawo kamar da in bata yayi saboda yaki ya daidaita su mu yi kokari mu ga cewa mun dawo da su ko da North Korea da South Korea ba sa ga maciji Red Cross suna ɗauko mutanen North Korea su zo su ga 'yan uwansu wanda shekara arba'in da suka shige yaƙi ya daidaita su su zo su gansu su kwana biyar su yi kukansu su yi menene red cross ta da su north korea ta san cewa red cross ba ta je ta fallasa wa south korea cewa ga irin makaman yakin da north korea take da shi ba south korea sun san cewa red cross ba ta ɗauki bayani ta kai wa north korea don ta ce ga irin makamai da suke da shi ba anya ba dagewar kungiyar gwagwarmayar ta bbog ne ya kai ga sakin matan ba ga amsar jigo a jam'iyyar apc mai mulki hajiya binta mu'azu a ni ba zan ce matsotsi ne ba tuntuni shi dama ya ɗauki niyya shugabannin sojoji na yanzu an yi sa'a an samu jarumai wa'anda ƙasar ne ya dame su ba abun duniya irin na wa'ancan ba in ka duba shugabannin sojojin nan da aka samu na wannan lokaci na mulkin president Muhammadu Buhari ba. Da gwamnatin Switzerland da kuma 'yan Red Cross shugabannin su gaba ɗaya na duniya suka sa hannu aka samu nasara da waɗansu tsirarun jama'a a nan Najeriya wanda ba a faɗa sunayensu a sani ba kuma gashi alhamdulillahi an sako ashirin da ɗaya ka kuma muke fata sauran ma za su biyo. Me sauran mutanen gari ke cewa ne? Sunana Buhari Yunusa Kumriya ɗan ƙungiyar muryar abota kafafen yaɗa labarai da ci gaban ƙasa. Dama muna ta kira abu wannan abin ta cikin ruwan sanyi su dawo da 'yan matan nan a daidaita ba don komai ba domin wa'annan 'ya'ya da aka tsere su dawo gidansu su ci gaba da karatun da suke sa a gaba a rayuwarsu. suna na suleiman kafin malamai zimbulawa to amma ina zaune nan jihar nasarawa kalu local government maraba kaso da yan timatir to mun yadda wannan yan kungiya ma dan allah dana su zo a taru a zama tsuntsaye maɗaurin ki duk 'yan Najeriya ne su zo a sulhu a ba su nasu a ba mu duk ba ma 'yan matan ci babu wa'ina suka rage hannunsa a ba mu kuma ana taya gwamnan Maiduguri da farin ciki game da wannan samun yara da aka yi. Da alamu za a ci gaba da irin wannan yarjejeniyar don samo sauran matan masu yawa. Nasiru da Maili murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru, to can ma kudancin Najeriya zancen sakin 'yan matan na Chibok ake yi. Daga birnin Badun ga Wakilin Hassan Umar Tambuwal da rahoton. a game da samu 'yan matan Cibok, guda 21 da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi na zagaya a birnin Ibadan inda ni ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya. Sunana Muhammadu Mai Agogo. Za mu ce mun ji daɗi da aka gano 'yan matan Cibok. ba don komai don ana ganin cewa kamar shine abin da zai kawo zaman lafiya. Amma wasu na ganin cewa ai 21 ne aka gano ba dukkansu ba. To ba mamaki in aka matsa kamar yadda aka ce wasu sun ce an sako musu manyan su su 'yan Boko Haram kamar guda hudu. Dalilin haka yasa su ma suka sako guda ɗaya to ba mamakin aka sake sakuwa su guda hudu to sake ashirin wasu ɗaya sun zama nawa kenan biyu kana ganin wannan mataki ya kamata a ci gaba da ba ni gishiri in baka manda to in kamar gwanda ta duba ta ga cewa shi ya dacewa shi ya zama sauki gare su to ya dace a yi hakan din amma a nemi ra'ayin 'yan najeriya shin ya dace a yi haka ina ne za su zauna waɗannan mutanen da ake saki ina ne za su koma su rayu yanzu ina ganin cewa wannan mutum shine ya kashe min dan uwa ko ya kashe min uba ko yayana ko kanina sannan kuma mu komo gari guda mu zauna ina ganin shi to shine nake ganin wani boko haran gashi ne ya saki bullo sunana hasana sarauniyar BTA me zaki ce wasu daga cikin yan matan cibo da aka gano wallahi na yi ma shugaban kasa farin ciki dubu bisa dubu miliyan saman miliyan saboda lokacin gwamnatin sa ne ake yakin neman yan matan cibo kuma an fara cin nasara an samo daga cikin su kina ganin cewa shi shugaba Buhari ya yi kokari kenan wallahi yayi kokari fiye da yadda ake tsammani sai wanda baya son shi sunana lima a bar shi kasuwar shanu a kele me zaka ce a game da waɗannan yan matan cibok 21 da aka gano to abin da kace na ji daɗin da aka ce aka gano su amma kada a ce kuma su ɗaya ne ake nema tunda akwai yan matan da akwai mata da yawa da suke suna ca hannun su kamar akwai yan matan Borno akwai Yobe akwai Adamawa akwai Bauchi akwai Gombe akwai kai har ma dai Kano da Katsina to ya kamata su tunda su ma kar a ɗauke su kuma ba mutane ba ɗauki waɗannan 'yan mata su ne mutane su ko ba mutane don har yanzu ba mu su ma ana magana sau 'yan mata ci ba da suna na taslim basano ya kaga 'yan matan ci ba guda 21 da aka gano mun ji daɗi kwarai tun da dai abun da ya bace Allah ya maido muna saboda ba wanda yake da da yaro a ce ya bace yin yaro mutum ya mutu an san Allah ya kawo amma yaro ya bace ba gani ba ba san da yake ba kuma ana jin labari abun ya takura rayuwar mutane da amma yanzu tun da Allah ya sa shugaban aka samu ya yi kukari a kan wannan yara kuma an fara gano su allah ya sa dukkan su fito lafiya a sunana abdulrazak oyo ya kaga kokarin da aka yi aka samu mata 21 na chibok to na ji daɗi to amma muna zo ba gwamnati kuma saura su yi kokari a fito dukkan saura yara wadda ya rage duk ya mata wadda suna wuri nan kuma na fulani ne na hausawa a yi masu kokari a fito sauran nan hassan umaru tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya To a gaida na tambuwal. To ganin yadda ga dukkanin alamu baya ga galabaita 'yan matan cibok ɗin da aka sako sun fita hayacinsu. Na tuntuɓi wani jami'i a asibitin kula da masu motsuwar hankali da ke kware a birnin Sokoto mai suna Malam Jamo wato Malam Jamo Julde Umar don jin abin da zai ce sai ya ce. Eh kwarai da gaske sun fita ga su bisa ma ga video ɗin da ka gani jiya. ko da yake a fadar shugaban kasa suke amma da ka gane su ba ga ce akwai damuwa kwarai da gaske game da su to ya kamata kafin su shiga cikin jama'a a kai su ga kwararru tukuna su gane su su fahimci cikin lamarin da suke ciki tukuna misali ya kamata psychologist su gane su psychiatrist su gane su sannan kuma tare da dukkan ma'aikatan lafiya musamman na wajen tabin kwakwalwa sannan kuma su na wajen rashin lafiya ta jiki kuma da sauransu likitoci ya kamata su bincike su ga ko suna da wasu cutuka amma ga nan fannin rashin lafiya ta taɓuwar hankali da psychology abin da ya tafi alayar da tunani hankalin dan adam mm. tunanin dan adam mm. bai kamata a kewaye su a hau musu tambayoyi da irin abin da ya faru da su mm. sun samu most like yanzu abin da yake tabbacin cewa sun samu abin da ake kira post-traumatic stress disorder. kamar dai a ce sun samu wani taɓuwar hankali oh. na saboda irin waya wayacin halin da suka samu kansu a ciki. Iko Allah. To da sun samu da sun fito daga irin wannan lokaci bai kamata mutane su ne da su kamar mutanen da su dama yadda suke a zaune a da ba. Oh. Halayyarsu ta canza ga baki ɗaya. Oh. To don haka abin da aka ba da shawara a kimiyyance ta karɓe su hannu biyu hmm. ka ɗauke su a matsayinsu na mutane ɗan adam hmm. amma ka cika su da tambayoyi game da abin da ya faru da su a can hmm. inda suke cikin wannan rutsutsu da ya ka kyale su da kansu su fara bayyana abin da kansu ka adane su da tambayoyi da sauransu sai su ta raya musu su faɗi kuma sun faɗi a saurara da idan hikima a saurare su kuɗa. To bayan sun bayyana abin da suke ciki da sauran sauransu sannan sai a fara duba mental state ɗinsu. A yi musu examination a gwada kai sun matsayin kwakwalwarsu Kin ta taɓu ko tana nan da ya take da na ɗan adam. Akwai abin ciwon da ake kira depression. ko kuma su samu wasu psychotic illnesses hmm. haka hmm. to ana iya abinka a yi musu mental state examination hmm. a gani cewa ko akwai waɗannan cututtuka ko sun samu wannan taɓin kwakwalwa. Yawwa, wato dai akwai wasu magungunan da kake ganin watakil a basu? Eh, in an yi mental examination kuma an yi musu bincike an gano cewa akwai waɗannan cututtuka to akwai magungunan da za a basu. Shin mm. baya ga magunguna akwai wasu abinci da kuke ganin a fanninku idan aka ba su za su taimaka musu wajen dawa ga hayyacinsu? Ai abinci sai dai irin abincin da ɗan adam ke bukata na gina jiki mm. a kulliyoyi. To za a ji kashi na biyu na wannan hirar a shirinmu na gaba yanzu kuma sai batun siyasa ganin abin da ya shafi Amurka kusan ya shafi kowa a duniya. yayin da zaben shugaban kasar amurka ke kusatowa a jamhuriyar niger wasu ƙwararru da masu ruwa da tsaki sun dibi siyasar amurkar suleiman muni barma gare ka Masu gabatar da lacca a wannan muhawara da cibiyar raya al'adun Amurka a Nishar ta shirya domin kara wa 'yan kasar ta Nishar masaniya akan yadda Amurkar ke tsara zaɓuɓɓuka da yadda ake gudanar da su. Sun hada da masanin kimiyyar siyasa Farfesa Isu Yahaya da 'yan rajin kare demokradiyya Alhaji Mustapha Kadi da Abdu Alhaji Idi sai jagorar kungiyoyin matasa aminatu dauda waɗanda kowane daga cikinsu ganau ne a game da harkokin zaben amurka a sakamakon ziyarar da suka gudanar a wannan ƙasa maudu'in da aka bajewa mahalarta wannan muhawara shine mahimmancin zaɓe a tafarkin demokuraɗiyya tahiya da demokrasi aiki ne da doka aiki ne da gaskiya domin idan ana son a yi demokrasi to babu wani bambankiya wato can amurka an ɗoki ɗan ƙasa kuma ana darajan tashi kuma ana horon 'yan ƙasa menene a shika-shikan demokrasi to domin haka muka samu damar mu dibi ya ne za a yi mu huskalta mu demokrasi mu samu abin da za mu ƙari ga demokrasi ke amurka mu ci gaba ba a son zaɓe da kurakurai su ko amurkawa yau sun ɗoki shika-shikai da matakin nai nagari a huskal doka da a huskal hukumomi wadda za a iya yi idan aka yi zaɓe kowa sai ya amince babu wani jaye-jaye to haka ne ake son demokrasi ba irin demokrasi ba ta a kada ka kasan an kada ka kuma daga baya abin yanzu zan jayayya nan ga a cikin afirka kowa ya san da su kwace ne suke a fili karara akan iya fahimtar yadda zaɓuɓɓukan na ranar 8 ga watan nuwamba ke ɗaukar hankalin jama'ar niger inda abin ba wai ga manya kawai ya tsaya ba hatta matasa na bin diddigin tsarin zaben na amurka Armayau Habu Umaru ɗalibi a jami'ar Yamai ya gano cewa wacce mutane suna zaɓe ne ba da an sayi eh, zaɓen su bakwa suna diba su gani cikin 'yan takara wa ya kamata mu zaɓa da zai ma ƙasa aiki na gari saboda shi ne amfani kwa in an ɗauki mutum tsawancin shekarun da zai yi ya kamata ya daure ya yi daga ya ma ƙasa aiki saboda yan ƙasa su wadata ƙasa ta ci gaba kenan ya kamata ce mu ma irin ƙasashen mu na afirka nan ga kamar in za a zaɓe a kalla wa ya kamata a zaɓa a tsura wajen da ya kamata. for julio batson jami'i a ofishin jakadancin amurka ɗan asalin ƙasar kamaru da ke ba da a wannan muhawara da akan iya kira taron ƙarawa juna sani ya bayyana cewa amincewa da wata tangarɗar da aka gano a tsare-tsaren zaɓe ko a yayin gudanar da shi domin gyara a gaba shine abin da ke bambanta tsarin amurka da sauran ƙasashe misali zaben barack obama a shekarar 2008 a matsayin shugaban ƙasa wani babban ci gaba ne idan aka yi la'akari da cewa shine bakar fata na farko da aka zaɓa domin ya shugabanci ƙasar ta amurka gashi kuma a bana ɗaya daga cikin manyan jam'iyyun siyasar amurka ta tsayar da takarar mace domin neman shugabancin ƙasa sile mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To a gaida Malam Sile yanzu kuma zan za ku gefe guda Mamu Lalo ya gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shirin namu na wannan mako zai leƙa a fagen shirya fina-finan dandalin Hollywood ne inda zai yi dubi kan wani fim da aka shirya kan lokacin bauta a nan Amurka mai suna Birth of a Nation wanda mai haɗa fina-finai Ned Parker ya shirya. Za kuma mu duba shirin da Amurka ke yi na tura masana kimiyya zuwa duniyar Mars. sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakkun bayanai. Ba kamar sauran fina-finan da aka shida su kan cinikin bayi ba, waɗanda suka mai da hankali akan haƙuri da sadaukar da kai da bayin suka yi. A kudancin Amurka a zamanin sai da bayin, fim ɗin Birth of a Nation ya mai da hankali ne kan bore da ɗaukan fansa. Fim ɗin ya bi diddigin tarihin boron Mark Towner, wani yaro da ubannin gidansa fararen fata suka koya mai yadda ake karatu, inda daga baya ya zama fitaccen mai wa'azi a tsakanin al'ummar bayi. Basirarsa ta yadda yake rarrashi 'yan uwansa bayi, ya sa ubannin gidansa fararen fata suka yi amfani da shi wajen sauya tunanin 'yan uwansa ta yadda za su riƙa musu biyayya. A lokacin da yake tafiye-tafiyensa na wa'azi, tana ya ga yadda ake wulakanta bayi hadda kai gaba ya iya jure kallon yadda ake musguna musu lamarin da ya sa wa'azinsa ya fara ɗaukan salon yin bore. Hakan ya sa aka azabtar da shi aka kuma yi wa matarsa fyaɗe, amma hakan bai sa ya miƙa wuya ba. Ned Parker ya ce ya ƙudur aniyar shirya wannan fim ɗin ne, ba kawai a matsayinsa na mai shirya fina-finai ko kuma jarumi ba, hadda ma kasancewarsa mai fafutuka. Fahimtar matsayin Mark Tona da kuma yadda aka tsara labarin cikin gaskiya ya daɗe yana zuciyata tun lokacin da na yanke shawarar cewa ya kamata na shirya wannan fim. Fim ɗin ya yi ƙoƙari wajen nuna hotunan bidiyo masu jan hankali da kuma yadda aka yi ƙoƙarin bayyana zahirin abin da ya faru. dangane da musgunawa da nuna wariya da aka nuna wa bakakin fata oh, sai dai kash fim ɗin wanda ya sa kafofin yada labarai suka yi ta ruruta cewa zai lashe kyautar shirya fina-finai ta oscar ka iya fuskantar kalubale saboda faka wanda ya shirya fim ɗin ya fuskanci zargin yawa wata matashiya fyaɗe a lokacin yana karatu a kwaleji ko da yake an riga an wanke shi tun a shekarar 2001 daga wannan zargi sai dai duk da haka labarin fyaɗen yana so ya zama tamkar gyambo a kan fim ɗin amma kuma lokaci ne kawai zai bayyana ko wannan fim mai takin bath of a nation zai samu karɓuwa musamman idan aka yi la'akari da batun fyaɗen da kuma saƙon da fim ne ke ɗauke da shi wanda ke nuna cewa mafita ga duk wanda ake musgunawa ita ce ɗauki makami. To a wani labari na daban kuma shugaban Amurka Barack Obama ya ce ƙasar za ta haɗa kai da kamfanoni masu zaman kansu da ke nan amurkan domin tura ƙwararru zuwa duniyar mars a wani rubutu da aka wallafa a shafin cnn na intanet obama ya ce tuni gwamnatin ƙasar ta fara ganawa da abokanan hulɗarta domin share fagen gina sabon na'urar da za ta ɗauki mutane zuwa duniyar ta mars to sai dai masana harkar kimiyyar sararin samaniya sun ce ba a nan gizo ke saƙa ba domin a ce wasu gara amurkan ta mai da hankali wajen komawa duniyar wata Scott Pace, darakta ne a cibiyar nazarin ilimin sararin samaniya a Jami'ar George Washington, kuma tsohon jami'i ne a hukumar binciken sararin samaniya ta Amurka wato NASA. Uh, it's possible to imagine uh, putting astronauts in orbit around Mars. It's possible to imagine visiting the Martian moons. Abu mai yiwa ne a uh, tura da masana kimiyya sararin samaniya zuwa duniyar Mars. Amma kalubalen da za a fuskanta wajen kere-kere da kuma kudaden da za a kashe wajen gina na'urar da za ta dauki masanan su kuma tsira su rayu su dawo gida abu ne mai matukar wahala. Amma dama dai shugaba Obama ya ambaci cewa shirin zai dauki shekaru da dama kafin a aiwatar da shi wanda ya hada har da ilmantar da masanan almomin da ke tafi. waɗanda su za su taimaka wajen tabbatar da shirin yayi nasara ya kuma ƙara da cewa idan aka yi nasarar zuwa duniyar tamas hakan zai ƙara faɗaɗa ilimi a fannin kimiyya ya kuma bunƙasa ilimi kan farfajiyar da ke zagaye da duniyar biladama a wani rubutu da yi fraser ken wanda ɗan jarida ne mai rubutu kan kimiyyar sararin samaniya ya ce tura jirgin 'yan sama jannati zuwa duniyar tamas abu ne da ke buƙatar a yi kyakkyawan saiti kuma shiri ne da ya kunshi harba na'ura daga doron ƙasa zuwa sararin samaniya ta yadda jirgin zai dira a daidai inda ake so ya sauka a cewar ken hakan na nufin tun da farko sai an daidaita inda jirgin zai sauka a duniyar tamas lura da cewa duniyar dan adam da ita tamas din suna shawagi ne a jikin rana kuma a rabe wato hakan na nufin akwai tazara tsakanin su kenan. masu sauraro baki da abin da shirinmu na duniyar amurka ya kunsa kenan a wannan karan sai kuma wani mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin waɗanda suka yi ɗawainiyar kawo muku wannan shiri daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mahmud lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya to a gaida mahmud amma karka yi nisa don za ka gabatar da labaran duniya amma a takaice. jiragen yakin saman rasha da na dakarun siriya sun gudanar da waɗansu hare-haren sama a yankunan da intawaye ke rike da su a birnin aleppo a cikin daren jiya zuwa wayewar garin yau juma'a a cewar wata ƙungiya mai sa ido a kan rikicin ƙungiyar sirin observatory for observatory for human rights ta rawaito a yau juma'a cewa an kaddamar da hare-haren sama da dama a gabashin aleppo To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma a gyara zama a saurari shirinmu na yau da gobe wanda Usman Kabara da Maryam Bugaje da tawagar su za su gabatar kafin in sallama da ku ina miƙa ta'aziyya ta ga Malam Iliya Mamman saboda rasuwar matarsa Amina wadda aka yi jana'izar ta ɗazun nan a unguwar Rafin Zurfi da ke Bauchi Allah ya jikanta. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Gresham wacce ta hada wato ta hada mana sautin da shi kuma injiniyanmu na wannan lokacin ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai fa anjima.